barkan ku dai ni akwai wani abin da ke dan damuna ne da nake son ina ga if i did talk about it ba abu din zai kai ci gaba da damuna ne wai me yasa iyaye waɗansu iyayen because not all waɗansu iyayen at times ba sa yin abu kamar su suka haifi yara ya za a yi a ce kin san yarinyar ki ba ta aikin komai kin sani ba ta aikin komai ba abin da take siyarwa ba abin da take yi za ki ganta da abu a matsayin ki na uwa ba za ki iya tambayanta a ina ta samu ba har za ka ji uwa na tambayan yar ta bashin kuɗi and you know that ba ta aiki fa kin san cewa ba ta aiki amma dala banarin dubu biyar mana zan samu dubu biyu a hannunki a ina take samun kuɗin ke fa uwa ce ko dai akwai secret shago da kika buɗe mata ne wanda tana kasuwanci tana samun kuɗi tana baki saboda a no reason ba shago kika buɗe ma yarinya ba ba aiki kika samu mata ba komai take yi ba amma you be asking her money za ta kawo abu gida ba za ki damu ki tambaye ta kuma ke uwa ce da Allah ba na aron ɗari biyu ko ɗari biyar kamin baban ku ya shigo a ina ta samu kuɗin kuma kin san baban nata baba ta kuɗin yake yi amma kuma kina sane da cewa za ta canji za ta je gidan su ummi za ta je gidan su ummin ne da ba za ta da kan lokaci ba amma kuma sai kina kokarin maki ma ɓoye kar baban ya sani ta je yawo bata da wuri ba wace irin uwa ce ki me yake damunki miye matsalanki yarinyar nan fa ke kika haifa yau idan rayuwanta ya lallace mama ke kika bata ta ke ce saboda ni na ga uwar da ma tana da yara biyu yaya da ƙanwa amma ta fi son ɗayar saboda ɗayar za ta je ta iskancinta ta kama ta kuɗi ta bata ɗayan kuma ba ruwanta ba inda take zuwa duk ran da suka samu matsala sai dai kanji ta ce mata dama me kika mun a matsayin ki na uwa kina ce ma yarki dama me kika mun na haife ki na na ɗauki cikin ki wata tara na haife ki me kika biya ni me kike bani gara ma kin bar min gidan tunda ba kya kawo min komai Wace irin uwa ce ke wace irin uwa iyaye mata a canjawa ba wai mazan ma ba su yi ba suna yi suna yi kawai dai a gyara in kin lalata rayuwar yarki a duniya a can za ki yi bayani za mu haɗu a can don na san za mu sha kallo akwai videos da yawa za mu kalla za mu kalli different dramas so mama I beg, yarinya, Instead of me, they pray for her. ta samu ta samu miji na gari ta yi aure instead of ma in ta dan fita ma shago ma kar ma ki ma barin ki dinga aikin ta anyhow amma ina as long as that ta kani ki kudi you are satisfied and okay with it you are a bad mother bad in ke <clears throat> kai mama ki gyara mama ki gyara